Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkamu da rana na fatan mun lafiya. So yau ma dai kamar dai yadda muke kullum insha Allah magana ne akan XBC wanda ban manta ba kwanaki na yi magana akan XBC daban-daban XBC ya nuna guda biyu wanda suka siya to sun samu alheri kuma suna kan samu alheri. wanda kuma ba su ba kamar yadda nake magana to ina masu jaji sannan bugu da ƙari duk wanda ya samu eh, kamar yadda muke magana cewa duk wanda bai subscribing ba na Allah ya taimaka yi subscribing saboda muna da garantin cewa shi ma zai amfana insha Allah su kamar yadda muke magana duk wanda ya sai XBC din nan insha Allah kullum akwai rawar da za su dinga badawa na BNB banda kuma wannan 4% again wanda suka sharing din shi za su dinga raba ma holders din su kamar dai misali yanzu zan da za ku ganshi a samu rike zauna yawa to kamar gashi nan xbc is pop from of that finance so maganin da suke gashi nan da kamar da kuke kallo ana so idan mutum zai siya zai siya eh, wurin su leafage in percentage din da ake sawa kamar yadda muke nunawa mutum zai mai da shi 11 to 13% ba su ya wuce haka idan mutum ya danna ya wuce hakan to ba matsala ba ne sannan shi nan kamar yadda kuke gani liquidity shi automatic ne ku gane cewa ba wannan su suna so mutane su amfana ne ba wai su in dan magana su ne gaskiya da ba haka za su kasance ba so ga shi nan kamar kuke gani for suna distribute contribute toward automatically generating further liquidity on packings of so kun dai kamar da suke magana xp holders the most to kun gani kenan sannan mutum zai samu bnb 4% every transaction duk wani holders za a raba mashi na 4% yadda suke raba abin su kenan akwai 4% wanda za su sashi a liquidity 4% kuma ta yadda za su raba ma holders kunda idan mutum yana da shi lura zai ga yana karuwa sannan 4% kuma za su dinga raba ma holders ta kudin shi na bnb wanda kullum za ka shiga ka je kai kilimin ɗin shi a daidai wannan lokacin bambanci za ku kama minti ɗaya ne wannan ne shine kamar yadda ke kallo ga shi nan pump and dump exist more than 0.005 circle will be rejected to kuna kallo dai kamar yadda muke mako magana insha Allah wannan gane wannan coins ne mai kyau kuma wanda insha Allah suna magana daga nan zuwa sati mai zuwa in Allah da za ku ga logo din shi ya bayyana a cikin Tross Wallet wanda to sosu plan din shi gashi na 1 quadrillion ma'ana trillion dubu kenan so gashi na sun ce 90 for the fair loans we add 90% uh, liquidity fools kenan wanda ke zamu nuna maka na liquidity full din ga kuma 6% for the XBN holders to swap into XBC at 15% discount market price. So duk wanda ya siya wannan XBC da XBN is okay akwai 15% discount da za su rage mashi. Sannan akwai 4% na foundation wanda suke hadawa. So gashi na suna magana how many BNB can an claim. So you can claim the amount of BNB based on the ratio of XBC you hold. so daidai ya dangane da percentage da the da fbc na total pool din shi for example misali you hold one person of xbc you can withdraw one person of the bnb road pool idan ka rike bnb daya to za ka yi withdrawing din shi na bnb guda ɗaya insha Allah so wannan su ne ga sunan ga shi nan wayan kan ayi kilan mai bnb kamar yadda nake mun duk za ku gan shi a cikin everything to about hours ne bambancin manti ɗaya ne da suke karawa wanda jiya na yi kilamin eh, na misalin karfe biyu da rabi so yanzu bara mu koma can so gashi na maximum transaction amount guda trillion 500 ne ko in ce biliyan 1 eh, trillion 500 wanda shi ne zai baku bnb 5.5 bnb so ga little beautiful ɗin wanda suke sharing ɗama members wanda suke looking ɗin shi 816.259 ga current price din shi duk mai guda miliyan ɗaya na xbc so shine 0.00561 eh, abin nan so bara mu ga zai kasance nawa kenan duk da abin karuwa yake yi so bara mu koma cikin muna da roƙo saboda akwai da inda yake ma in za ka depositin zai baka equivalent to dollars so insha Allah kamar yadda muke kallo gashi duk guda miliyan ɗaya naira uku ke har yanzu bai ƙaruwa so bayan wannan total bai enemy liquidated pool shine ne nake muku son da suke sharing 4% ɗin out of wannan kuɗin so shine wannan 804 bnb kenan sai reward bnb still wannan shine sorry wancan wanda suke liquidity ne wanda yake rufe wanda wanda ake recording din shi ga members wanda suke holding din shi wanda suke magana 90% na holders suna raba masu based on 1% na abin da kake da shi so wannan shine a takaice so shi nan mai collected bnb wannan na dauke shi ɗazan wanda kudi ne ya kai kusan naira dubu takwas da wani abu wanda zan ƙara yi zuwa gobe insha Allah 26 ga watan April misali karfe 2 da rabi da minti biyu wanda zai na ɗauki na karfe 2 da minti rabi ne yau kuma 2 da rabi da minti 1 gobe kuma 2 da rabi da minti 2 so wannan ku gane yana da matuƙar muhimmanci coins ne mai daraja insha Allah kamar da nake gaya mana yana da kyau mai holding ɗin shi ko kuma idan ma baka siya ba so kamar yadda muke bayani yana da kyau mutum ya yi siye shi domin gaskiya ana samun alheri kuma muna kan samu insha Allah duba da yadda kawai ruwan da muke samu na kullum ba karamin alheri ba ne ba za ku ga wurin ɗin shi na kuɗi a yanzu misali idan na ce zan siya shi wannan bnb kenan wanda duka cajin inda su ɗauka bai wuce naira ɗari tara ba madara naira dubu ɗaya so kun ga kuɗin shi naira 13,000 sorry da ke ba 0.03 0340 sai wato kun gan shi kuma ƙaddara kana da sabon sabon after every 24 hours su kun gama ƙaramin alheri ba ne yana da kyau ni abin da ya ƙwari mu gama mallake shi so kamar yadda ke magana wanda bai san yadda zai siye shi ba so ya duba bidiyon da muka sa jiya insha Allah sannan a dinga mana subscribe ta haka ne mutum zai dinga samun update a kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala